الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لتافي دمكي كراتو أشكين سنة مختصر سيد بخاري معنى التجريد الصريح زام تاشي ودرسينا تريد أربعين دبيو منا كراتو a kitabu a babin da za mu tashi shine babu باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر باب الزكاة باب الزكاة على الزوج والأيتام في الهجر باب الزكاة kamar yadda muka faɗa muna karatu a kitabu zaka ne darsi 142 da wanda ya gabata 141 haka muka rubuta babin da za mu tashi shine babu zaka ala zauji wal aitami fil hijri babin da yake bayanin yin zaka ko bayar da zakka ga miji da kuma marayu waɗanda ke ƙarƙashin kulawar mace mana malam yana bayanin cewa idan mace za ta ba da zakka sai ya zama mijinta ya dace a bashi ma'ana mabukaci ne kuma tana da 'ya'ya ko kuma tana da 'ya'ya marayu karkashinta watakila ma 'ya'yanta ne wadda ta haifa tana iya ba su zakka idan sun shiga cikin nau'i na waɗanda ake ba su zakka hadisin da malam ya kawo an zainab imrat bin abdullah bin mas'ud shine hadisin zainab matar abdullah da mas'ud Allah ya kara masa yadda da ita baki daya malaiti wa al-mutaqaddim mun karanta hadisin ta a baya ya gabata ita wannan baiwa Allah zainab kariman a kusa wanda ba nisa ba wa qalat hadhihi riwaya a wannan riwaya da malam ya kawo zainab take cewa in talaqtu ila nabi sallallahu alaihi wa sallam na kama hanya na je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama fa min al-ansari 'ala al-bab sai na tadda wata mace cikin mutanen ansar madina ita ma a kofar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hajatuha mithlu hajati ta zo fatawa irin yadda na zo fatawa abin da ya kawo ta shine dai irin abin da ya kawo ni fa marra alaina bilal to suna tsaya kofar gida suna neman iso ko izini zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tace fa marra alaina bilal fa kunna salin nabiyya sallallahu alaihi wasallama sai ga bilal ya zo watakila zai shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta ce da ita da wannan mata daga cikin al'ansar suka ce da bilal salin nabi ya sallallahu alaihi wasallama tambayan mana annabi sallallahu alaihi wasallama ayujzi anni an unfiqa ala zauji wa aitamin li fi hijri zai uli ko zai uli ya isar mun ma'ana idan na yi ya yi daidai ya isa ma'ana shari'a ta ta ta bada wato izini cewa yayi anni gare ni ni an unfiqa ala zauji? in bayar da sadaka ga mijina in ba da infafi ga mijina wa min lifi hijiri da wasu marayu ƙarƙashin kulawa ta a gidana wato shi ne fatawar da suka zo yi fatalahu sai bilal ya shiga gida ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama fakala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na'am laha ajrani eh in ta ba wa mijinta sadaka ko kuma ta ba wa. marayu ko ta ciyar da marayu da ke ƙarƙashinta tana da lada biyu ajirul karaba wa ajirul sadaka lada na wato dangantaka karaba Allah zai ba ta lada sannan kuma za ta samu lada na ainihin wato sadaka kenan lada biyu za ta samu lada biyu za ta samu a wani hadisi kamar da muka gani yana bayani akan mace ta ba da ka ganin cewa yi al wato in ka duba babin eh, abinda lafazin da ta faɗa hal yuzni uli an unfika amma sai imam bukhari babu ta babu zaka ala zawj to kenan abinda ake nufi da infaq nan, hadisin baya da muka karanta in ba ku manta ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa mata ah, wa'azi bayan yayi wa maza ranar idi wannan shine dai hadisin saboda haka manzo Allah yake wa mata yawaita sadaka saboda haka mata waɗanda suke da abin da za su bada a wannan waje suka yi ta bayarwa amma su waɗannan watakila ba zo da abin da za su bada sai suka tafi gida suka sanar da mazajen cewa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa'azi akai cewa mu bada sadaka to mazajen suna suka ce to ai in dai sadaka za ku bayar mu ka fi cancanta akan ku je ku bayar wani waje to kaji dalilin da yasa suka zo yin fatawa to amma Imam Bukhari sai ya mai da babin gamammi ma'ana ya shigar da hadisin karkashin koda zakka ne tunda ayi al-infaq zai iya zamowa sadaka ce ta nafila kuma ta wajibin ma tana iya shiga cikin wannan infaki sau ma infaki iri biyu ne ai ko wani na wajibi ka bayar ka ce akan wajibi ko wanda yake na ainihin istihbab wanda yake ba na wajibi to ya kawo babin akan zakka in ko sadaka ce dama ta nafila watakila ita ba za a ja a kai ba ba za a ja a ba sadaka ta nafila shi yasa Imam al-Bukhari ya kawo babin zakka ya kawo a babin zakka wannan hadisin Ibn Battal Allah ya masa rahama yace ikhtalafu fil mar'ati hal tu'fi zawjaha al-faqir min az malamai sun ƙari juna ilimi cewa cin mace za ta iya bai wa mijinta fakiri zakka tunda abin da Imam Bukhari ya babi ke fajazahu ash-Shafi'i li hadha al-hadith Imam Shafi'i yace tana iya badawa dan me ai ga hadisi mun karanta Zainab ta ce ta zo fatawa cewa mijinta da sai za ta bada zakati to ai mu muka fi ni da ƴaƴanki saboda haka ta zo yin fatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta dama cewa eh bal ma ya nuna mata falala haka cewa lada biyu za su samu riba biyu ta ba da ainihin wato ladan sadaka kuma ga karaba zumunci kaga hadisin yi nuni zuwa wannan yace wali in je imamu a shafi. kuma ai domin shi mijin dakilu fi jumlatul fuqara alladhina na lahum sadaka. In inde fakiri ne to ai ya shiga cikin inna masadaqatu lil fuqara saboda kai an bashi ai daidai ne sai yake na uku wa aiban fa inna kulla man la yalzamu al-insan nafaqatu fa ja'izun an yadha fihi zaka kuma ai dama duk mutumin da baya wa tilas nafaka ciyarwa ta zamo a kansa ciyarwa wani to ai ya alaita ibashi zakka kaga miji yake ci da mata ko mata ke ci da miji miji yake ciyar da mata shi da in ya dauka ibata kansa ibawa dama da bai bata ma dole ibata in bai bada da zakka ba to amma sai yake so ya dabara dan kar ya bata daga na wajibi wannan hakkin sai ya dauka ya maida kenan kansa ya maida kamar da muka karanta da ne gaba amma idan ita ce ta baki fa ita ba wajibi bane ci da shi saboda haka ita ta taimaka masa ta taimaka masa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan yace wal mar'a la yalzamu an nafaka ala zawjiha wala ala bani mace ba dole ta ci da mijinta da ƴaƴan ƴaƴansa ba saboda haka in ta bashi babu laifi yayi inji Imam Shafi'i kuma wannan ra'ayi shine da ra'ayi wanda yake karɓar ra'ayi ya halatta mace ta ba mijinta zakka ko ta bashi sadaka ko ta shi sadaka ko mun karanta da ma wanzu Allah sallallahu alaihi ya bayyana matakai na bayar da sadaka ah, shine al-aqrab fal-aqrab na kusa na kusa ake duba har kuma ita fa nesa hadisi na biyu da mana ya kano ta radiyallahu anha hadisi ummu salama Allah ya kara masa yadda kala tace qultu ya rasulullah take tambaya ta ce ya ma'aikin Allah ali ajrun an unfiqa ala baniya ala bani abi salama ga yaya da abu salama ya bar min mijinta na baya da ya mutu ya bar min yaya yanzu idan nayi infaki na ci da su in na ba su sadaka zan samu lada ali ajr ina da lada inna hun bani baniya gani nake ai na yaje su ana ne fa kala sai manzo Allah yake da ummu salama sallallahu alaihi wa sallama anfiqi alaihim a'a ki tiyar da su ki ba su infaqi falaki ajru ma anfaqti alaihim za a baki lada na abin da kika ci da 'ya'yanki. kenan bayanin da ya gabata a baya cewa ba mun ta bane in ta bayar za ta samu lada za ta samu lada ga manzo Allah ya sake tabbatar da ah, ummu salama akan cewa ta yi infaki da ce da 'ya'yanta za ta samu lada kuma ta yi abin da yake na alkhairi kaga wannan hadisi na biyu shi ma da yana magana ne akan sadaka ta nafila amma sai babu Bukhari ya ka a cikin babin zakka duba da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta dama yake fa laki ajrun ma anfaqta ajrun ma anfaqta ne kina da ladan abin da kika ba su na ciyarwa kenan idan mutum ya mace ta ciyar da 'ya'yanta ko ta ba mai gidanta sadaka ta ci da gida tana da lada bal ma ladan ta biyu ne ninki biyu ga lada na zumunci ta kula da abin nan gidanta ta taimaka mai gidanta sannan kuma ta samu lada da ake samu ga wanda ainihin wato yake bayar da sadaka باب قول الله تعالى في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله babin da yake bayani game da fadin Allah ta baraka wa ta'ala game da waɗanda ake bawa zakka na masadaqatu lil fuqara'i والمساكين والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله haka yake ko kaga wannan an jero waɗanda ake bawa zakka innamas sadaqatu lil fuqara'i wal lil fuqara'i wal an bayyana waɗanda ake bawa zakka an jero na farko fuqara sannan sai masakin sai wal amilina aga hudu kenan ko sai kace ce wal gharimina wa fi sabilillah shida kenan wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah bakwai kenan wa ibn sabil wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa sabil in ka jera su duka wayannan mutun nawa kenan takwas mutun takwas aka lissafa mutun takwas aka lissafa ko kuma jinsi takwas na waɗanda ake ba wa zakka to kaga anan sai malam ya kawo cewa aya ta ce wa rikabi wal nina wafi sabi lila ya ambaci uku daga ciki ya ambaci uku daga ciki yayin ko wannan ya ce mai hukuncin a ba da zakka ga waɗannan jinsi ya kawo wannan ne saboda malamai sun tattauna a kan zakka da za a bayar ga waɗannan jinsi guda uku da aya ta ambata na farko dai wanda ya kawo a nan wafin rikabi dangane da bawa bawa ya yanta kansa wafin rikabi الرقاب يتي هو جمع رقبة والمراد به المكاتبون wanda aka rubuta wa fansa daga cikin bayi a bashi ya fanshi kansa a ya fanshi kansa yace yusa min zakati fi fakir irkabihim wa huwa qawlu akthar al-ulama wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai ana bawa bayi da aka rubuta a fansa zakka domin su yanta kansu su biya iyayen gidansu su yanta kansu kuma wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai kamar yadda malam ya kawo a imamu ibn qudama Allah ya masa rahma a cikin al-mughni yace walayhi zahaba ahmad imamu ahmad wannan shi ma shine ra'ayinsa kamar yadda shine ra'ayin imamu abu hanifa da shafi'i da kuma imamu ahmad kamar yadda a ibn qudama ya faɗa cikin al ibn tamiya Allah ya masa rahma shaykhul islam yace in kana ma'ahu wafa likitabatin in zai iya biyan fansa to ba za a bashi zakkar ba saboda an ma da amfani saboda shi bawa ne in aka shi zai karbi an gane ku kamar an ba ubangidansa ne kuma ba a ba mawadaci zakka to sai ce idan zai iya biyan fansa ba za a shi ba wai lam yakun lahu shay'un fi al jami'a? amma in ba zai iya biya ba bai da abin da zai biya fansa sai a ba da duka abin da zai fanshi kansa a bashi a cikin dukiyar zaka baki daya na abin da zai fanshi kansa sai ta wani kana mahu bahu ya ce tun mima in kuma yana da shafe ne an rubuta masa ɗari yana da hamsin a bashi hamsin yana da saba'in a bashi arba'in gwargwadon yadda yake da shi sai a cika masa amma in dai za a bashi rara ko ai yana da hali to ba za a bashi ba saboda an bayar ya koma hannun mai gidansa ya koma hannun mai gidansa saboda haka dai A malamin sun taba kan cewa bawa da aka rubuta fansa za a bayi zakka domin ya yanta kanshi na biyu fi sabilillah menene fi sabilillah cikin tafarkin Allah malamin suka ce alguza su ne waɗanda suke fita yaƙi za a ba su zakka don ƙarfafa da bukata ta guziri da makami bukata ta guziri da makami, in za su je yaƙi jihadi wanda wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai wasu kuma suka ce har wanda yake tafi aikin hajji ma za a bashi za a bashi wanda yake munkasa alhaji munkasa alhaji wanda yake tafi aikin hajji sai guziri yanke masa za a bashi daga cikin fi sabilillah amma dai mafi yawan malamai sun ce fi sabilillah ba alhaji a ciki ba alhaji a ciki ana magana ne game da ainihin wato fi sabilillah wanda suke fita jihadi don bukata ta guzuri da kowa makami to amma ke eh, mai tafi aikin haji ai ya shiga ibn sabil ko ba haka ba in yana tafi aikin haji guzuri yanke masa ya shiga ibn sabil ko da ba za ba shi a cikin fi sabilillah ba hakika fi sabilillah ba wanda aiki wanda ya tafi aikin haji baya cikin fi sabilillah ibada zai je yayi dan kansa fi sabilillah kuma ana magana game da me jihadi da kuma aiki na ciyar da addini gaba an gane ko saboda haka fi sabilillah suka ce abin da ake nufi a zuwa jihadi ga hadisi ma da aka rawaito daga Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la tahillu sadaqa li ghaniyin illa li khamsa zakka ba a bada ita ba ta halatta ga mawadaci in ba mutum biyar bane in ba mutum biyar bane ba a ba mawadaci zakka li amilin alaiha mai aiki raba zakka ko yana da wadata Allah ya sanya shi a cikin wanda za a bawa ba ba ambaci wadatarsa ba shi an ambace shi ne saboda aikin da yake aure ghazin fi sabilillah ko wanda yake jihadi fi sabilillah sai ce au gani nishtaraha bi malihi ko kuma mawadaci aka ba wani zakka isa yi ta dukiyarsa sani ya ce raƙuma ce akwai aka ba wani talaka mawadaci ce to in kana zaka sai da mun yi kawo kaza ya ba shi kaga ya mallaki ne abin zakka ma ta hanyar saye ta hanyar saye aw fakirin tasaddaqa alayhi fa ahda li ghaniyin na hudu ko kuma fakiri aka bashi zakka sai ba mawadaci kyauta ya ba mawadaci ta koma hannun mawadaci aw gharimin ko wanda ake bi bashi ko wanda ake bi bashi domin a taimaka masa ya iya cikawa ya biya bashi ko da ana ga yana da wadata amma shi yana da matsala domin ya biya bashi zai iya talaucewa an gane ko an ce gharim ana nufin wanda bashi mai nauyi in ya bada abin nan daga cikin dukiyar alhali abin nan din yana da yawa bacin to sai waye gari kaga ya zama mabukaci don haka bashi an ƙara tallafa masa ke wani hadisin imam abu dawud da ibn majah da hakim suka rawaito kuma hadisi ne inji imam al-hakim ala ala sharti an gane ko kaga wannan ya nuna ana bada fi sabilillah ne gawa ga mayaka masu jihadi to wannan su ya ambata sai kuma na ukun da ya ambata su ne wa a fi sabil na firar kabi fi sabilillah wa ibn sabil ibn sabil ko dama dan tafarki ake nufi wanda yana kan hanya guzuri yanke masa guzuri yanke masa to amma malam ya kawo ambatan mutum biyu ne anan mutum biyu su ne wanda malamai suka yi abin nan ɗinsu su ne algarimina a wafin rikabi wa fi sabilillah bayi da suke za a ba su farshi kansu da kuma fi lillah hadisin da malaika wannan babu an abi huraira hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda kala yace amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sadaqati manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana umanni a ba da sadaka fafila sai aka kawo manzon Allah labari sadaka ana ana nufin zakka ya tura a karbo zakka a wajen mawadata kamar yadda haka ake a zamanin farko za a zaɓi mutane amintattu a ce su su karɓo zakka a wajen mawadata sai manzon Allah ya aika amara bis sadaka ya tura ya yi umarni a ba da sadaka faqila sai aka dawo aka ce da manzon Allah mana ibnu jamilin ibnu jamil fa ya hana zakka wa Khalid ibn Walid da Khalid dan Walid wa Abbas ibn Abd al-Muttalib da Abbas ibn Abd al-Muttalib an je sun ce ba za su bayar ba fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iji wannan magana sai yace ma yanqimu ibn jamilin me zai hana ibnu jamilin ya bayar da zakka kuwa illa annahu kana faqiran fa agnahu Allah wa rasul ko dai dan yana talaka kuma Allah ya wadatar da shi manzo Allah ya masa addu'a ya ci bai zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace roƙan mun Allah ina cikin halin talauci Allah ya wadata manzo Allah ya yi masa addu'a kuma Allah ya bashi to kawai Allah ya masa ni'ima sababin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dalilin wannan kuma sai ya hana zakka me zai hana shi ya bada zakka ai babu dalili ai babu dalili wa amma khalidun amma shi khalid fa innakum tadlimuna khalidan a a ai ba a ce khalid ya hana ba lalle ku kuna zalunta khalid fa kad ihtabata adra'ahu wa atada wa a'tadahu fi sabilillah mutumin da ya aje yayi hubusin wato sulken shi me jam'in sulke da hausa sulke sulke rigar da ake sa ake in ana yaki domin a kare kai daga a jam'i jam'i in guda ɗaya ce sulke inda yawa ne mai ake tare to kowa menene zai sulke da yawa eh shine dara shine abin da ake sanya sulke saboda haka yana sulken da yawa ya aje su hubusi dan ayi jihadi wa atudahu da kayan yakin sa atud yana nufin jam'u atad ne kayan da ake yaki fi sabilillah to ai ya ba da su ne shi da ya bayar ma fi sabilillahi da ainihin silken da da kuma kayan yakin sa ya bayar fi sabilillah wa amma abbas amma shi abbas da aka ce bai bayar ba ibnu abdul muttalib fa amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam kar kuma ta babban manzon Allah ne sallallahu alaihi a ce ya hana a ba zai hana ba fa hiya alaihi sadaqa ai shi zakkar zai ba da ita sadaka ana nufin zakkar tana kansa ita wannan zakka din wa mithluha ma kuma ma zai bada ƙari ma akan wannan ba iya ita zai bayar ba zai ma ƙara akan wannan hadisin da malai ya kawo kenan a wannan babu ko ba haka ba hadisin da yake magana akan me bayar da zakka inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin malai yanko wajen wajen da ayat take cewa wal gharimina wa fi sabilillah ibn sabil wa gharimina wa fi sabilillah to wannan hadisi ina al gharimina wa fi sabilillah a ciki malam <laughs> ibrahim ina algarimi na fi sabilillah to bari mu karanta mu ji abin da malamai suka ce na farko dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni ya aika da Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu shi aka aika ya je karbo zakka a wajen al'ummar musulmi to cikin waɗanda yake wajen su waɗannan mutane uku sai Umar yake ba da labari ga ma'aikin Allah cewa da ibnu Jamil da kuma Khalid ibn al-Walid da kuma Abbas da Abdul Muttalib an je amma ba su bayar ba amma ba su bayar ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗau wannan jawabi yace ma yankimu ibn Jamil ai ma yakrah wa yunkir me yasa me yake ki me zai sa ma yake ya bada zakka shi ibn Jamil me zai ana ya bada zakka da fa shi matalauci ne Allah ya wadatar da shi da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ah, illa annahu kana faqiran fa agnahu Allah wa rasuluhu Allah da manzansa suka wadatar da shi Allah ce yake wadatarwa shi ko manzo Allah ga wanda ya karanta hadisin Ibn Jabir shi ya roƙan masa Allah kenan shi ne sila na me na wadatar dalilin sa ya samu wadatar dan shi masa addu'a kuma Allah ya karba addu'a ya ya wadata shi Ibn Jabir talaka ne ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koka rashi ita ya rasulullah a roƙon min Allah manzo Allah ya masa addu'a kuma Allah ya wadata shi sai manzo Allah yake cewa abin mamaki kai da kake ba ka da shi aka yi maka addu'a kuma Allah ya wadata ka ta yaya ba za ka ai ya kamata daga cikin godiyar Allah shine mutum ya bada hakkin Allah a cikin dukiya zakka ko ba haka ba shine bada hakkin Allah saboda bai kamata a ce mutum Allah ya ma wadata da kana cikin talauci aka roƙan ma Allah kuma Allah ya baka kuma yi ibada zakka ai ba kai godiya ba saboda haka me zai hana ibada zakka to dai akwai wani akwai matsala tare da Ibn Jabir yace wa amma kalin fa innakum tudimuna khalidan sai dai shi Khalid ba ce ya hana ba gaskiya malamai sun yi fassara biyu anan cewa ta yaya za ku ce Khalid ya hana shi kuwa mutumin da ma kad yahtabasa adra'ahu wa asudahu fi sabilillah kayan fa sulkensa da makamansa ya bayar ma dan a fi sabilla ma a yi jihadi mutum da yi wannan kuma dan wani abu daban ma ai zai bayar kar ku manta matsayin wayannan ainihin wato makamai da sulke a wancan zamani abubuwa ne masu kololuwar daraja saboda yanayin zamani da sulke da wa ma zai samu sulke da da makamai masu yanzu to amma shi fa ya dauka ma bayar kuma ku sai ya hana kai ba zai hana ba ba zai hana ba wata akwai wani dalilin ko kuma a'a malamai suka ce mutumin da ibayar da sulkenza da kuma kayan yakin da ike ciniki a ciki kenan Khalid yana sai da kayan makamai yana sai da makamai kaga kayan kasuwa ne amma ya yadda yi ne ya ma ba da su a yi ne a yi jihadi kayan da yake kasuwanci yake sayar da makamai sulke da makamai amma zai ya ɗauka ya bayar to ai bai kamata ma ku tambaye shi ba ya bayar ne a madadin yanzu ai ya ma fita daga hanci ka san humusi dai ma'anarsa in ya bayar yanzu ai ba ba za a ce kuma ya ba da zakka ba tunda humusi ya bayar ba za ku zo ku ce a lissafa ba ce to ai na ba da su humusi kuma wanda ya ba da humusi ya bayar dan Allah ne za a yi jihadi da shi saboda Allah saboda haka ba bayanin ku tambaye shi ma zakka don babu zakka ai a kan ya riga ya ba da kayan da ake ba da zakka din ya ba da su humusi yace huwa yatatawwa bi ihtibas al-adr wal adr fi sabilillah yayi tadawwi ya yadda ya bada waɗannan fi sabilillah aje ayi jihadi aje ayi jihadi fa kaifa yamna'u az-zakah allati hiya min fara'id sai kuma za a ce ya hana zakka ai ba zai hana sai dai irin ɗabi'a ta mutane in ba ku sani ba wannan yayi kama da zalunci ya za ku ce masa ya hana fa innakum tatlubuna minhu akthar ma huwa alayhi ai in kun nemi ma abin da yake ya riga ya ba da hakki ma ai wannan ya shiga babin zalunci saboda haka dan ya ce ba zai ba dai ai ya riga ya ba da kayan makaman saboda a yi jihadi fi sabilillah saboda haka ba bukata a tambaye shi na uku yace wa amal abbas shi ko al-abbas to anan ne shahidi ke na na, na hadisi Khalid ya ba da makamansa da kayan yakin sa fi sabilillah wato zakat ce a ciki aka dauka a cikin fi sabilillah din da ya bayar tunda ya bayar da wannan fi sabilillah ai jihadi to ai ya bayar da ma saboda ne babin zakka akwai a ciki akwai fi sabilillah to ya bayar da zakar fi sabilillah wannan makaman da ibari ya shiga babin fi sabilillah saboda haka shi ba bukata a ce an tambaye shi sai al-abbas yace fa huwa amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma rasulullah sallallahu alaihi shi ko abbas ai ba manzon Allah ne kwa ma yi magana ku ce bai ba da zakka ba a wata riwaya anan kage ce fahiya alaihi sadaqatun wa mithluha ma'aha fahiya ay sadaka al-matluba ita wannan zakka din alaihi sadaka sabita ai inda yana da hali ta wajaba akan sa zai bayar tabbas zai bayar ba ita kadai ba ma wa misluha ma'aha zai ma yi kari akan ta ai mun san yadda ake ba da zakka lissafin to shi bafin manzon Allah ne ninki bi ma zai bayar ba ninki ɗaya ba saboda haka ba bukatar ma ku wani ce bai bayar ba zai ma bayar har da kari manzo Allah ya masa shaida sallallahu alaihi wasallam kuma a wata riwaya a wannan na wannan hadisi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ammal abbas fa hiya alayya wa mithluha amma ki abbas da kuka ce ba da zakka ai zakkarsa tana na fa hiya alayya tana na ko tana kaina wa mithluha da kwatankwacinta shi ma nan fa hiya alayya wa mithluha fasara bi akai in ma dai zanto na ɗauke masa ni zan bayar a madadin fahi alayya kuma zan ma bayar da kwatan kwatan kari ko kuma a'a ni na karɓa a wajensa zakkar shekara biyu saboda bukata ta hukuma na ce ya bayar za a yi wani aiki da ita kuma da kwatankwacinta to biyu ma a karba ba zaka shekara ɗaya ba ba zaka shekara ɗaya ba saboda haka a nan da ya nuna cewa al-abbas ya ba da zakkar ba ma ta shekara ɗaya bayar ba ya ma bayar ta shekara biyu ne a wannan riwaya ta biyu din a riwaya ta farko kuma abbas ai ba zai hana zakka ba zai ma bayar har da ninkinta da kari a kanta saboda kun san matsayin sa fa babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka ai ba ma batun kusi bai ba da zakka ba zai bayar har da ninki a kanta ma'ana yi shaida a kansa cewa zai bayar amma zai yi kari a kai amma zai yi kari a kanta duba da sharhin da malamai suka yi na wannan hadisai wani riwayat na wannan hadisi na da muka karanto akwai fa'idoji masu yawa a cikin hadisin kamar yadda muka gani da farko ne mun ce shahid ko kuma mutabaka na babin da hadisi shine mas'alar Khalid mas'alar Khalid ibnu al-Walid cewa ya bayar da kayan kasuwarsa an gane ko makamai da yake ciniki yake sayarwa ya ba da shi a je a yaki fi sabilillah kuma ya bayar ai ba san zakka yayi hubusi ne yayi ya ba da ita hubusi hubusi shine bayar saboda Allah yana fata Allah ya bashi lada yana fata Allah ya bashi lada saboda haka malamin ka hujja da wannan akan cewa kayan kasuwa akwai zakka a kan dan da aka je nema a wajensa an san yana kasuwanci ne yana sayar da waɗannan kayayyaki aka je ba da zakka sai manzo Allah ya ce ai ya ma ba da su ma hubuki fi sabilillah saboda haka a kayan kasuwa ana fidda zakka a cikin su wanda shine ra'ayin jamhurin malamai kayan kuɗi kai dan kasuwa ne halin da take kai kawa kasuwa kana saidawa za ka yi lissafin sa a ƙarshen shekara sannan ka lissafa tsabar kuɗinka ka jumlace shi shine abin da ka mallaka sai ka kasa 40 ka ba da kashi ɗaya shi ne malai ce su dilla bi kasa ta kale ala jawazi ikhraj mal zakka fi shira'i sila wai suka ce wannan ya nuna ya halatta a ɗauki dukiyar zakka kuma a sai makamai da shi wanda shi ne fi sabilillah min alatil harb wal i'ana biha fi sabilillah domin a bayar da wannan a yi jihadi fi sabilillah domin ga Khalid ya bayar kuma Allah ya tabbatar da shi sallallahu alaihi wasallam akan makaman da ya bayar fi sabilillah da aka je tambayar zakka ya ce ai shi ya riga ya bada kayan sa fi sabilillah aje je a yi jihadi an gane ku saboda manzo Allah ya tabbatar da shi akan haka malam yake cewa wa hadhihi tariqatul bukhari imam bukhari da wannan ya kafa hujja a wannan babin da yake wa fil riqabi wal ghalimin wa fi sabilillah wannan hadisin wannan juzu ibadin wannan yanki na hadisin nan ya kafa hujja da shi akan cewa ana iya bada dukiyar zakka a sai makamai ko a bawa mayaka ko a bawa mayaka sannan malami suka ce Khalid da ya bayar da wannan hubuti ya sanya hubuti ya nuna kenan yayi niyyar zakka a ciki ya yi niyyar cewa abin da ya bayar a yi shi ne hakkinsa na zakka sauraka wannan ya nuna cewa hakan ya yi zakkar da ya fitar ya bayar a matsayin fi billa ta yi ma'ana zakkar ta tabbata cewa shari'a ta karba tun daga manzon Allah ya tabbatar da shi akai ya ce ya bayar da ya mayar da kayan abin nan makamansa hulusi da yake ciniki da su daga cikin bayan kuma yana nuna cewa ana iya yin hubusi hatta na wasu kaya mankulat sabanin wasu malamai suka ce ba a yin hubusi sai abin da yake waje ɗaya kamar gidaje kamar gonaki da makamantansu amma wannan ya nuna gashi ya bada hubusin makami kuma za Allah ya tabbatar kana iya bada makamai hubusi kuma makami ana ɗauka a yi na shi daga waje zuwa waje an gane ko kamar yadda ka iya bayar da ko sulke ko wani tufafi ko wani abin da yake mankoli ne domin har ma suke ta raƙuma ma ana iya bayar da su ko kuma dawakai domin jihadi da su an gane ah, ce wa fihi sihat waqf al-manqul ya halatta a bayar da wani abin da yake ba manqul ne ana iya cire shi daga waje zuwa waje a matsayin hubusi a matsayin hubusi sabanin wasu ke cewa ba a bayar da hubusi ce ga abin da yake waje guda kamar gidaje kamar filaye da makamantansu a wannan hadisi kamar yadda na bayyana malamin suka fi hujjar shi akan cewa kayan kasuwa urubi tijara za a ba da zakarsu wanda ya yake ho mazhabu al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine mazhabi na imam al-bukhari cewa kayan kasuwa ana ba da zakarsu kamar yadda ya faɗa kuma hujja da ya kawo a bukhari al-alisafin sa shine hadisin mu'az da aka da aka rawaito ya ce li ahli yaman ituni bi 'abd thiyabin خميس أو لبيس في الصدقة shaira wa والذرة yace ahwanu alaikum wa khairu li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam bil madina wannan riwayar da aka rawaito daga tawus yake cewa ya ce tawus cewa ya ce da mu'az ibn jabal kenan da aka tura kasar yaman yace mutanen yaman ku taho mun da tufafi khamis wato nau'in tufafi labis da kuke sanyawa a madadin sha'ir da kuma dora a madadin alkama da da kuma zura masara kenan da kai noma sai ce ku bani madadin kayan noman gonan ku bani tufafi sai ce ah, ahwanu alaikum wa khairul ashabin nabi ko ya zo ku sauki kuma sahabbai ma za su bukata tufafi a lokacin bil madina ga kuma wannan hadisin da Imam Bukhari ya rawaito wa amma Khalid in tabaza atrahu wa atudu fi sabilillah suka ce wannan ya nuna ana iya ah, ana iya akwai zakka a cikin al'uru kayan kasuwa domin anan kaga a madadin sha'ir da zura an bada mai tufafi an bada tufafi an yi musanyi na wannan da wannan kenan su ma kayan zakka ne su ma kayan zakka ne wanda malamai ke kafo ja da waɗannan a matsayin cewa ana fidda zakka a cikin kayan kasuwa kuma a cikin wannan hadisi ya nuna cewa ana iya bada zakka ga sinfi ɗaya na waɗannan mutane ma'ana an ka ɗauki ka kana iya ɗaukan aji ɗaya cikin waɗannan ba sai ka raba azuzuwa ba gida takwas da aka ambata kana yi ba gida ɗaya ko gida biyu ko fakirai ko miskinai ko kuma ka hada da fakirai da miskin da abna uskabil gwargwadon yadda bukata ko kuma yanayi ya bayar ne yake jawazu sarf a zaka ila sinfin wahidin ya halatta ka ba da zaka ga aji ɗaya cikin waɗannan azuzuwa da aka ambata wani shine ra'ayin jumhur a cikin wannan zaka ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tura amintattu zai karɓo zaka a wancan zamani an gane ko ana kafa mutane da za a ba su nauyin zuwa karbo zakka su karɓo su kawo hukuma a riwaya da muka karanta ta al-abbas radiyallahu ta'ala anhu cewa manzon Allah ya ce fahiya alayya wa mithluha fahiya alayya wa mithluha suka ce an fassara wannan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakkar shekara biyu a wajen al-abbas in haka ne kenan sai da wasu ajilin zakka ya halatta zakka a gaggauta karba inda bukata inda bukata da ta ah, malamai sun yi sabani akan wannan matsala cewa shin ana gaggauta zakka ka ba da zakkar bana da baɗi a da haka ne ko shekara mai zuwa a lokaci guda sai ke cewa fara a fa'ifa minhum annaha la wata ka kace a'a ba a gaggauta ba da ita wanda ra'ayin nan na arautu daga nana insha Allah ya kara mata yadda da sufiyan al-Thawri da Hassan al-Basri da Ibn Sirina duk suna ganin ba za a ba da zakka fiye da shekara ɗaya ba sai ce wa qala aktsaru ahli al-ilmi tajuz amma mafi yawan malamai suka ce ya halatta a ba da zakka fiye da shekara ɗaya wanda shine aksar kamar yadda ya faɗa ra'ayin malamai mafiya yawa sun ce ana iya bayarwa ana iya bayarwa ma'ana ko dai kafin shekarar ta cika ko kuma a'a a bayar da ta shekarar nan da ta baɗi ma duka an gane ko suka ce ana iya bayarwa in akwai bukatar haka ko suka ce a makaruhi ne a fitar da ita katin lokacinta kamar yadda ba za a yi sallah kafin lokacinsa ko azumi kafin lokacinsa ba imamu asabari Allah masa rama yace kash ai babu alaka ba kamar titi ne tsakanin sallah da azumi da zakka me bambanci ai bambanci ne ita zakka ko kwata aka yi ta karbu sallah ba za a sama abin da ne bindiga ce kai sallah in kai baka da niyyar ta yi? ba ta yi ba shi ai niyyar tana ita ke inganta shi ko wannan bayan niyyar shari'a sai ta ce a'a ko kwata aka yi ta yi ya sa masu na abubakar ya haɗa rinduna domin a yaƙi waɗanda suka hana zakka ya ce la'ukatilan nahum ya rantsi da Allah sai ya yaƙe su saboda haka ita zakka ba kamar sallah da azumi ba ne idan mutum aka karba a wajensa koda da ƙarfi ne ta kenan nauyin ya sauka daga daga wuyan zo za a yi abin nan kiyasanta da sallah da azumi ba an gane ku kamar yadda ba za a gaggauta yin sallah kafin lokacin ko azumi kafin lokacin sau ita zakka ana iya yi dan daga hadisin al-Abbas a wannan riwaya an gane ku a wannan hadisi na makaranta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa ba daidai ne? mutum ya manta ni'ima da Allah ya yi masa ya ƙi tsayawa akan dokokin Allah a ce ibada zakka ya ƙi a ce yayi sadaka ya ƙi yayi baki na wajibi ko mustahabbi ya ƙi ya manta cewa ai ba da kuɗin ya zo duniya ba Za mu yi a nan. kuma ni'ima ce daga Allah ya kamata yi wa Allah godiya Abinda yake Allah yana so na ayyukan da'a yi da dukiyar shine godiyar shi yasa manzo Allah yake mamaki sallallahu alaihi wasallam yake ma yantahu bil jamil illa na aznahu Allah min fadlihi wa rasuluhu min fadli me zai hana ya bada zakka ya manta da illa nau kana fakirun da fa ki talaka ne ba. talaka ne ba yi da komai Ya yazo ya roki manzo Allah ya ce ai masa addu'a kuma manzo Allah ya yi masa addu'a kuma Allah ya bashi yake yanzu bai kamata yi wa Allah godiya ba sai ya hana to bai kamata ba abin da ya aikata kaga ma'aikin sa salama ya faɗakar akan cewa mutum ya rika tuna ni'imar Allah gare shi yi wa Allah godiya kar ya manta ya fara tunanta inna ma utitu ala ilmin indi irin waɗancan marasa godiyar su haka suka yi tunani da yawa daga cikin Allah ya bamu labarin wasu a cikin alkur'ani to da Allah ya musu arziki sai suka ɗauka da ba kuma Allah ya yi mai ya kwace abinsa a wannan hadisi akwai bayyana zargi ga waɗannan da aka zo aka faɗa ko manzo Allah ya bayyana cewa a'a na farkon shine abin zargi biyun ba su ba ababen zargi ba ne bai yi laifi ba da ya zo ya bayyana saboda abin da ya faɗa ai abin da iya abin da ya sani kenan ko ba haka ba kenan abin da ya faɗa ba giba ba ne ya zo ya an aike shi hukuma kuma ya zo ya ya faɗa abin da yake shine aikin da aka saki kenan baya daga cikin giba idan aka saka aiki ka gano abin da yake na aiki ka zo ka faɗa ko a gaban mutane ne dama kai ma'aikaci ne ko ba ka ba saboda haka abin da aka yi na zargi ga waɗannan kaga sai aka ce a'a na farkon shine abin zargi amma goma ba su da aibi ba su da aibi a wannan riwaya ta biyu ta hadisin ko kuma juz'i da aka ambata na cewa al-Abbas bai bada da sa Allah Ya fa hiya alayya wa mithluha kaga nan ya nuna kenan shugaba yana da damar in akwai wani dalili ya dauka wa wani wani nauyi ya wani wani nauyi tunda ai shugaba ne yace a kyalewa ne ni zan yi kaza a madadin ko kuma a kyale masa duba da maslaha ta shugabanci duba da maslaha ta shugabanci bab al-isti'faf an al-mas'ala babin da yake bayanin kamewa ga barin roko cewa ya dace mutum ya zamo wato mai kamewa mai haƙuri da jarabawar da Allah ya yi masa ta babu ya nema a wajen Allah ya daina yawan roƙon mutane ya daina yawan roƙon mutane da cewa shi roƙo iri-iri ne kamar yadda za mu gani amma dai abin da aka fi so mutum ya kame an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu hadisin da malaka ka hadisin Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda yace inna na samil ansari sha'ru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane cikin al-ansar mutanen Madina suka zo wajen manzon Allah suka roke shi fa afahum sai ya ba su thumma sa'aluhu suka kuma zuwa suka yi roƙo fa afahum karo na biyu ya ba su thumma suka kuma zuwa karo na uku fa afahum sai ya ba su hatta nafi da ma hu har ma abin da yake ajiyan ya kare sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ma ikin Allah yace ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum ya ku mutane ku sani ba duk abin da yake aje a wajena na alkhairi ni ba zan koyin aje ban hana ku zan ba ku zan ba ku amma ku sani wa man yasta'fif yu'affahu Allah wanda ya kame Allah zai taimake shi akan kame wasa wa man yastaghni yughnihi wanda in wadatu da abin da Allah ya bashi Allah zai taimake shi akan wadatarsa wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wanda ya kokarin hakuri akan yanayin da ya samu kansa a ciki to Allah zai taimake shi akan haƙurin. wa ma ya adun afa'an kuma ba a taɓa baiwa wani wata kyauta ba khairan mafi alherin kyauta wa ausa mafi yalwa min sabri fiye da a bashi hakuri bayan Allah ya baka hakuri Allah ya baka komai Allah ya baka komai duk alheri Allah ya baka duk matsalar da ne rashin hakuri da akwai hakuri da ba wata matsala to me ya dan adam ne kai kuma dama Allah ya riga ya hukunta rayuwa mataki mataki ne duk matakin da ka samu kanka a cikin kai hakuri ka gode wa Allah ka nemi abin da yake wajen Allah sai ga Allah ya hore maka sai Allah ya taimake ka akan ka. Allah ya taimake ka akan dan kankanin abin da ke da shi ka ji ka wadatu kuma Allah ya taimake ka akan haƙuri amma sai ka yi ne sai ka nufa ta hakan in ka nufa ta haka to kuma Allah zai isan maka zai taimake ka a wannan hadisi kamar da magani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nusar da su cewa su haƙuri su kame duk da cewa shi dai ma'aikin sallallahu alaihi wasallama duk abin da yake wajen shi in so roƙa zai bayar shi baya cewa a'a ɗabi'a ta kenan ba ya cewa a'a inda aka tambaya sai ya bayar har sai abin ya ƙare in ya ƙare kuma ya za a yi ya ce ku yi haƙuri babu yanzu kan amma in dai akwai ka tambaya sai an bayar yawwa to saboda haka yake amma ina ma a ce ku yi haƙuri saboda kai tsaye za a yi ta bawa ka bari wani ma da yake da bukata shi ma zai iya zuwa ya nema don haka baka ne ya ƙare kuma kaga ka haramta wasu ka haramta wasu saboda haka manzo Allah yake bayyana cewa sallallahu alaihi wa وسلم اي من طلب al عن an وند wanda غبر gaban roƙo Allah zai taimake shi akan kamewarsa kuma shi iffa yana cikin makarimul akhlaq bal dukkan waɗannan ɗabi'u guda uku domin na farko ya ce wa man yastafis kamewa kenan an ce iffa da Hausa shine kamewa kamewa gabarin dukkan abin da yake na aibi kamewa ga mun roƙo aibi ne akwai zubar da kima sannan kamewa gabarin abin da yake na alfasha sannan kuma daga cikin makarimul akhlaq shine wadatuwa da ma'ana kana'a wadatuwa da wadatar zuci shi ma wannan yana cikin manya manyan biyu masu kyau kaɗan kake da shi amma kuma alhamdulillah ba alamar damuwa tare da kai to me zai dame ni alhamdulillah Allah ya bani lafiya yanzu ga wannan Allah ya bashi da abin duniyar amma kuma yana kwance abin duniyar bai iya siya min lafiya ba ni nawa na riya aka bani shi kenan sai yi wa Allah godiya ko ba haka ba kace alhamdulillah kai tunaninka ai aljihunka ba komai kai ya haka mutane suna suna harkoki kai kuma kana nan haka abin nan kai damuwarka kenan har ma mutum ya yi sabo ma sai ya Allah tuwani da wani Allah diwa a subhanallah to kai baka san jaraba da aka yi musu wajen batin ba kai kuma ka san jaraba da aka ma wajen hana ka kai kaga su jaraba su shine an ba su su yi alheri da abin da aka ba su yi abin da ke na wajibi kai kuma ba a baka ba an so kai hakuri to ka faɗi jarraba ka faɗi jarraba saboda baka iya kamewa ba baka iya hakuri ba ka zama shi ga abin da Allah ya baka na ƙarshe ka zama mai hakuri an kai waɗannan Allah zai taimake ka akan waɗannan a dukkan ɗabi'u kyawawa mutum ana buƙata ya tabbanta da su ya zama mai haƙuri mai godiyar Allah mai godiyar Allah kaga wani ya nuna mana wato a tuffantuwa da waɗannan sufofi na ifa da kuma alistighna da kuma asabar mu zama masu kamewa masu haƙuri masu wadatuwa da abin da Allah ya mana arziki zama haka rukafa yake zai yi jawab a su'alil haja in ka kasa haƙuri buƙatar bayan da ka iya kuma ka je ka tambaya shikenan shikenan ka kasa haƙuri ka je ka tambaya shikenan ka tambaya ba za a ce don ka tambaya ba sai dai karka manta wannan sau suka tambaya sau uku karka zamo mai nace mai tambaya ka kuma yi ka kuma yi ka kuma yi a'a in ta kama la fudda ka tambaya ɗaya ka fita kuma ka je ka buga kai ma ka ce ya Allah gashi na fito Allah ka buɗa mun ka kawo mun abin nan shi ke sai ga Allah ya hore ah, to amma ka zauna kana ganin kai ba za ka yi kaza da kaza ba sai sai abin nan sannan kuma ka zauna ba komai a hannunka dole kana bukata dole kana bukata a ƙarshe dai in ta ɓace zuwa za ka yi ka roƙa kuma ka zubar da abin nan ɗinka kimar ka a idan mutane saboda haka haƙurin shi ya fi da fita a nema a nema da kuma wadatuwa da kuma wadatuwa sannan yana nuna mana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ainihin wato karamci da kyauta baya hanawa shi sai ita bayarwa ana lura ta radiyallahu anhu hadisi nabi daga lura Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana Manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda rai nake hannunsa da an da ahadukum hablahu cewa ɗayan ku yaje ya ɗauki igiyarsa fa ya ba ala bahri idai ya dauko ite akan bayansa khairul lahu shi ya fi masa alkhairi min an ya'ti rajulan fiye da ya je wajen wani mutum fa yas'alu ya roke shi sai makamin bani a fahu au ahu ko dai ya bashi ko ya ce kai haƙuri ya dole ya haƙuri ya riga ya tambaya ko ba da zai janye tambayar wannan kuma ya ce ya haƙuri kai haƙuri au mana'ahu a tahu au mana'ahu wa fi riwaya an yi zuwa mafi zuwa zubair awam Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa ya ya'ti bi huzmatin shine la an yakhudha azukum hablahu fa ya ya'ti bi huzmatin ina ma dayan ku Ya yaje nemo igiyarsa ya tafi dawa Ya je ya saro ita ya yi dami dami huzma dami kenan Ya yi wannan ita ala ra'ayi haka hakam ma'ana itace ala bari ya tura fa ya bi aha ya zo ya tsaida faya kuffa Allahu biha wajha ya zamo shine sababin da Allah zai tsare mutuncin fuskar sa da lahu yin hakan shi ya fi masa min an yati rajulan fa yas'ala fiye da yaje wajen wani mutum ya ce ba ni ya roka a fahu aw mana ko ya bashi ko ya hana shi wato kaskanci iri biyu ne amma ɗaya kaskancin ya fi ɗayan bal ma ɗayan ba kaskanci ba ne mutane suka ɗauke su kaskanci kaskancin da suke gani shine yin sana'a ta kasawa a wajen su amma sana'a kashi kenan dan me zai je ya yi sana'a sai da ike dan me zai je ya yi dako dan me zai je ya yi kaza da kaza da kaza suna ganin me so a wajen mutane kaskanci ne to amma kaskanci da biyu shine in bai yi wannan ba kuma zai zama mutane dole roƙa ya zai nemi wanto wannan kaskanci na biyu shine kaskanci a shari'a dama dai ma'aunin shari'a ba shine ma'aunin mutane ba To mutane irin abin suke hanga irin tunanin sai duniya ko ba haka ba a ni ba zan yarda je yanzu ni ina dan gari dan birni a ganni da ina kasuwar kaza yanzu a ga ababan Allah ababan Allah kai baka sunan Allah ba kenan Allah ta'ala ai shi yake juya al'amura yadda ya ga dama shi yake abin nan saboda haka to me a ciki duk wanda yake bai yi masa ba to ima ma wanda ya ce bai masa ba ya za ka tafi to a me abin abin nan ni komana in dai har kana abin nan kana ga gamsu in yi wannan ba buɗe min shago a kasuwar da kake so sai in zauna tunda ba ka so in yi wannan amma in ba aka ba so kake rika zuwa wannan sai ba ni ba sa ganewa ne mutane a'a mutum yayi abin da zai rufa kan in dai halas ne to ba kaskanci ya ce masa sai da kaskancin zuwa ya mika hannu al yadu al ulya khairu min sufla shine yadu sufla ya ce ba ni kuma a bashi kuma a ce an bashi ko ba haka ba ke jiya fa ni na bashi amma ka duba mutum wannan yanzu ya dawo yana alama to yake a kara masa to yake a bashi kaga ya shiga abin nan amma an sana kai ba ka je kai yawon ka kai wane ne da shago gare ka yanzu kuma ba shagon ka yi tebur sai ka ɗebi kayanka akan tebur ka yafa abin nan ka faɗa kana kana bin abin nan kana ce ah kamar ba shi ne mai shagon nan ba yayi yi daji ta to me a ciki haram ne in sai da kaya da ya zaura a shagon kuma ina yawo ina sai da me a ciki sai baka gane abin nan gobe wallahi sai in koma shagon da wannan din Allah sai ya buɗa mu a to me a ciki kai ne baka gane abin nan rayuwa in ban yi wannan ba so kake zo wajen kance ba ni to saboda haka mutum ya yi sana'a ko da yana ganin ta kasawa ce in dai ta halarci ya tafi masa alheri fiye da ya daina roƙon mutane wannan shine mafi kaskanci wannan hadisi a cikinsa akwai ne kwadaitarwa akan al-iktisab neman halal neman halal akwai hadisai da yawa da suka zo a wannan babi nasu in karanta mana da maganar da malamai suka yi wai wace sana'a ce tafi falala kamar yadda babban malami iraki ya kawo a cikin littafin a tsar a tasiri yana cewa wa kad zakara ba'dhum annahu afdalul makasib duba da wannan hadisin cewa manzon Allah ka duba abin da ya faɗa sallallahu alaihi la'ani yace la ba a ahadukum ya rantsi kuma da Allah yace wallazi nafsi biyadi manzo Allah ya rantsuwa sallallahu alaihi wasallam ya rantsi da Allah la an ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatib Allah ba ce khairul lahu na rantsi da Allah inji annabi shi ya ji masa alheri to abinda manzo Allah ya rantsi yake shi fa alheri shi yafi ko wani abin da ba ha a shi ya yafi mana yaushe ba za ka yi magana shi yafi mana to me manzo Allah ya fifita sana'a ka je ka sari ice ka yi aiki ko ba haka ba sai ka ce wasu ka ce a'a ai a kasuwanci ya kwalace a dakata ai manzon Allah shi sana'a ya ambata yin ite sana'a ce kuma ya rantse cewa khairul lahu yafi alheri ko ba haka ba sana'a iri uku ce ko dai kasuwanci ko noma ko kuma ainihin wato abin nan ko kuma kasuwanci noma da kuma sana'a sana'a da yawa abubuwa suna shiga sana'a kasuwanci an san me kasuwanci noma suka ce ai noma babin sana'a ne tana dukawa ake shi ma sana'a ce saboda haka da kasu da da zira'a da kuma sun'a sun shiga cikin sana'a kenan in za mu raba hanyar arziki biyu shine kasuwanci da sana'o'i shine hanyar arziki suka ce wanne fi aka ce wanda manzo Allah ya ambata ya yi rantsuwa ka ita ce sana'a ka je ka yi noma bal ma suka ce noma ya zama duk nau'in sana'a saboda ita noma sana'a ce mai albarka za ka je ka shuka kwari su ci tsuntsaye su ci mutane su sata wasu wasu ka ba su <laughs> a gona gona ka ta yi duk ba ana yi ba to in kasuwa ce wa zai shaga ka a garge wa zai shigo ya ba sata kawa kawa amma gona fa ana sa wata gefe ne gona ɗi ba ake saboda aka gona albarkata ta kai baka ba sani ba riba ka ba kafin ma ka zo ka ɗiba riba ka gama cin riba dabbobin da suka ci da waye da mutanen da wane ne saboda haka yayin suka bayyana cewa noma ya fi kowace irin sana'a daraja a cikin dukkan sana'o'i sai kuma sana'ar da za ka yi ta hannu sai kuma kasuwanci dukkaninsu waɗannan hanyoyi ne da ake samun sa kuma annabawan Allah ma sun yi sana'a hannu ga hadisi ya tabbata annabi Dawuda abin annabi Yahaya ne abin annabi Zakariya ne Najjar annabi Zakariya sai annabi Dawud gashi nan Allah ya ambata a Qur'ani wa alamna lahu alhadid yana sana'ar saka abin nan kira wa alamna lahu alhadid kaga sana'ar ne ke annabi dawo shi kuma annabi zakariya kana najjaran eh abi yadihi afdalu kas amara rabbi akwai hadisi akai mafificin abin nan abin da zaka samu na arziki shine aikin da kai da hannunka akwai hadisi kwarai da gaske ma akala ahdun ta'aman khairun qat min an yakula min amali yadi ba abincin da zaka ci mafi tsafta mafi alheri da annabi ta fiye da abincin da ka kai sana'a ka je ka karantar ya sayi dai ka je ka yi ite ka yi ya eh, shi ma sana'a ce kwarai da ya eh, sana'a ce ai ai wahala sai dai da jikinsa wahala ya da jikinsa aka biya shi sana'a ce kwarai mafi alheri daga cikin sana'o'i sana'a eh mana dukkan wa'annan ayyuka da za ka yi ka sama a haladdinka ayyuka ne masu daraja sai kuma kasuwanci to saboda haka dai duk wannan yana nuna mana falala ta yin sana'a falala ta yin sana'a abin mamaki addinin musulunci ba abin da ya bari wannan fa hadisi muke karanta annabin mu ne yake ga kai kaza wai ma mamaki wani a ce musulmi wai wai wai mu musulmi musamman mu a na arewacin wai ba ma wai zauna kuma hakan ne fa ce ma zaunan ne da yawa ba sa sana'a kuma addinin yana kwaɗaitar da mu akan mu sana'a kuma sana'a babu kaɗan balman annabin mu ce ai mu je ne yake ma kuma ite ka ga dai cikin sanoyi ne wanda yake kila koma baya ka je daji da da ka gatari ka yi ice ka ɗauko a bayan ka kuma bayan ka ike abin nan dami nawa zai ɗauko. ka san bai fi dami za ka iya ɗauko ba ko uku in ka yi kokari amma ka dami ɗaya in ka yi ka zo ka da ka samu ɗan abin da za ka ce, to mafi alherin abin da ka rosa ke saboda haka a fita a yi sana'a a fita a yi sana'a kuma ita sana'a ba ta da kaɗan in dai halarci yawwa kar ka ji komai wallahi ka je ka nemi halar ka lafiya lau kuma ka yi addu'a Allah ya ma albarka cikin abin da ka samu sai ka zauna lafiya Allah ya ba mu dacewa akwai hadisi ɗaya amma za mu dakata saboda lokaci abin da makaranta daidai Allah ya amfanar da mu Allah ya mana afuwa kan kurakuran mu muna addu'a har yanzu ne muna roƙon Allah ya ba mu sauƙi cikin dukkan sha'anun hali da muke ci a wannan ƙasa Allah ya tsare mana al'amura ya ba mu sassauci a cikin wannan kunci da ake ciki kuma ƴan uwanmu a ko'ina musamman ƴan uwanmu da suke Palestine suna buƙatar addu'a ana kashe su kisan kiyashi ana zaluntar su suna buƙatar addu'a in kai sallah ka tana su kace ya Allah ka ɗauka musu fansa Allah ka ba su agaji da mafita daga wannan hali da suke ciki Allah ta'ala mu ma a wannan ƙasa hali da muke ciki na kunci Allah ka yayi mana da tsoro Allah ka mana sauki subhanaka اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله السلام عليكم